Ka na ɗayan jihar kaduna wace irin shawara za ka ba gwamna nasiru yan rufa'i game da rushe-rushen da yake na goyi bayan shi ni ne number one ma zan zaɓe shi shugaban ƙasa rushe-rushen da yake wani akwai fa'ida a ciki amma kuma wani akwai kuskure to dama dama tafiyar rayuwa dole ka ke tafiya wani kamai ba daidai ba wani kamai daidai to shawara ne da zan ba mai girma gwamnan kaduna dubawa ake lokacin da za a wani abin sai a tausaya wa talakawa a duba menene ya kamata a yi menene kuma ya kamata a tausaya wanda aka rushe musu me tare da mu a daidai wannan lokaci barkam da sake kasancewa da ku a shamladar tv hausa ina muke dauke muku da shirin nan na faɗi ra'ayinka a yau maudu'in namu na faɗi ra'ayinka zai tattauna ne akan a matsayinka na dan cikin jihar kaduna wace irin shawara zaka ba gwamna malam nasiru yan rufa'i game da rushe-rushen da yake a cikin jihar sai ku biyo mu cikin shirin domin jin yadda shirin namu zai kasance wanda ni fatima shehu kacan zan gabatar da shi ta ni sunana ya gambanera a matsayinka na dan cikin jihar kaduna wace irin shawara zaka ba gwamnan game da rushe-rushen da ake a cikin jihar wannan rushe-rushe ya kama ci gaba saboda ga titika kamar ya dinga biyan su dama ai ya dauka alƙawari eh kuma kafin ya kafin kafin ma ya hawo mulkin ne da ya tabbatar mutanen jihar Kaduna zai rushe suka ce sun yadda kuma gyara ne kuma muna bukatan gyara eh kenan kana goyon bayan rushe rushe ɗari bisa ɗari ni yanzu ga gidan ma Ahmed Amin in yana bukata akwai abin da zai iya je karasa kenan kana son ai gyara yanda kowa zai ji daɗi A haka ake bukata ai to da ba wannan rushe rushe yanzu kin ga da mu wannan hannu da muke da shi ana ta accident yanzu gashi an an mun samu hannu biyu sai mu sati da sai mu kwana da kwanaki ba wani ba sunana yakubu bobo dan baban fati to baban fati wani irin a matsayin ka na dan jihar kaduna wace irin shawara zaka ba gwamnan game da rushe-rushen da yake a cikin jihar eh mai girma gwamna rushe-rushe da yake a yana da kyau saboda ana yin gidaje ba kan ka'ida ba kuma mutane suna ganin wannan rushe-rushe da ake na gidaje cutansu ake suna yin gidaje ne ba a kan ka'ida ba shi yasa yake gyara domin allah gyaran nan da yake kuma wallahi mu nan gaba za mu ji sa tsakani ga allah mai girma gwamna jihar kaduna malam nasir yarfa yana yin domin allah ne ba wai yana cutan jama'a ba ne shaguna da ake cewa yana rurrusa su ba a kan ka'ida ba ne mu abu ɗaya ne kawai muke roƙon malam shine guda ɗaya har kwanan gobe in zai kori ma'aikaci ya biya shi haƙe shi shine babban matsalar mu a jihar kaduna amma wallahi duk abin da kika ga malam nasiru yan rufai ya yi a kan gidaje ko shaguna wallahi na goyi bayan shi ni ne nomba wan ma zan zaɓe shi shugaban ƙasa ni yakubu bobo ɗan ɓera baban fati ni ne zan fara bashi bosh a jihar kaduna Eto, eh shawara guda ɗaya da zan iya ba wa gwamnan kaduna bai wuce in ce a dinga tausayawa ba kuma ba mu ce rushe-rushe da yake bai a bisa ka'ida ba duk inda kika ga gwamnan kaduna ya rushe ya rushe ne akan ka'ida kuma kafin a zo lokacin da zai fara rusau tun lokacin da zai fara kamfen ya fara wannan na neman takara ya ce zai rushe kuma mun ba shi goyon baya mun ce ya rushe ya ce zai rushe mun ce ya rushe kuma kafin tafiya ta nisa sai da ya tabbatar da cewa duk wanda yake da gida ya je ya siyo fo duk wanda ya siyo fo. ya gina gida ne a bisa ka'ida idan baka da shi kuma ka gini ne bisa rashin ka'ida duk gidan da kika ga gwamnan Kaduna ya rushe to an gina shi ne bisa rashin ka'ida idan kika ga waje ya rushe to fili ne na gwamnati kuma dama ya kamata a rushe amma kuma duk inda ya rushe ke shaida ce yana yin abin da yafi abin da aka rushe a baya sunana Idris Musa to malam Idris a matsayinka na dan jihar Kaduna wace irin shawara zaka ba gwamnan jihar game da gushe-gushen da yake a cikin jihar Kaduna to ni shawara da zan ba mai girma gonan kaduna alhaji nasiru ya rufa'i game da rushe-rushen da ake tabbas rushe-rushe akwai rushe-rushen da maha ga fa'idarsu inda ana ta gine-gine na kasuwanni da aka rushe akwai kuma wurare da aka samu matsaloli na rushe-rushen to shawara ne da zan ba mai girma gonan kaduna dubawa ake lokacin da za a yi wani abin sai a tausiya wa talakawa a duba menene ya kamata a yi menene kuma ya kamata a tausaya wanda aka rushe musu da wani za a rushe mushi ba shi da yadda zai ba da shi da inda zai koma amma in Allah ya sa za a yi rushe-rushe aka ba mutane notice dogon notice to kuma sai a ce musu abin da muke so da ku ga gurin da za ku koma ga kuma tallafin da za mu ba ku in ku koma domin a lokacin da wani zai rushe shagon shi zai cire a lokacin ma bai da kuɗin da zai je ya buga wani kantar a wani wurin da zai ci gaba da kasuwanci to taimako ya kamata a dinka yi wa al'umma lokacin da za a rushe Malam Abdulkarim Umar. To Malam Abdulkarim a matsayinka na dan cikin jihar Kaduna wace irin shawara zaka ba gwamna game da rushe-rushen da yake a cikin jihar? Gwamna rushe-rushen da yake wani akwai fa'ida a ciki amma kuma wani akwai kuskure to dama dama tafiyar rayuwa dole ka kake ke tafiya wani kamai ba daidai ba wani kamai daidai a cikin mutanen da ya yi wa wasu sun ga fa'idan abun wasu kuma sun ga kamar akwai rahin tausayawa a ciki to amma dai abin da ya yi shi shugaba ne biyayya dole mu yi babu da abin da mu ci a kan haka sai dai ma mu gode amma iya abin da ya kamata a rika dan yi wa mutane tausayawa domin mutane ana cikin yanayin da ya kamata a ce ana tausaya musu yanayin rahin zaman lafiya da dai dan abubuwan da ke faruwa haka to shawara ta daga gwamna ko mu muna jin daɗin abin da yake yi kuma muna alfahari da wannan gwamnati alhamdulillah tana mana gyare-gyare wanda a baya ba mu ga irin wannan abun ba amma dai a ɗaukai dan kuskure a cikin abubuwan wani lokacin a tashi mutane a wurin sana'ansu ba abin nan ba duk da ma dai gyara za a yi dama gyara haka yake in za a yi gyara dole ba za a yi gyara sai za a ji daɗi ba muna godiya ga wannan abubuwan da ke faruwa amma a kula al'amarin tsaro mutane suna cikin wani yanayi gaskiya eto eh mu gaskiya game da rushe-rushen nan ya shafa ya shafe mu sosai kuma ni direba ne kuma ina kwandakto ina tuki sakamakon wannan rushe-rushen abokanan arziki da yawa sun samu matsala wannan game da wannan aikin gada sauransu maganan allah mu ba za mu cewa bai yi ba amma dai wannan aikin gada mu ba shine gabanmu ba talakawa da yawa sun shiga kunci kuma abin da allah ya ce sanadiyya idan za ka gyara wuri ka tabbatar lallai ka samu ma talakawa abin da zai dinga kwantar masu da hankali to yanzu ba shi ake yi ba mutane da yawa wa'inda na sani wa'inda hawan jini ya kashe su a yanzu a haka ni kuma dan boss ne an taba ba mu watanni an ce in dai mutum yana tsohon moto ba za a bari ya aiki a hanyar nan ba sai dai ya zo a bashi na gwamnati ya bada kamar miliyan daya in ya bada miliyan daya zuwa can ya samu ya cika sauran to gaskiya talaka suna kuka da wannan aikin da malam nasir yake yi jama'a da dama ni ba wai dan adawa ba ne amma mutanenmu da yawa suna kuka amma wasu kuma suna yabansa masu kukan amma sun fi yawa sakamakon shi talaka in dai har za a dan toshe mai hanyar cin abinci to ya dinga korafi kenan maganan gaskiya mu wannan aiki gaskiya ni ba zan ce ina munna ba amma dai ni duk inda aka taba wajen sana'ar mu dole mu yi korafi ra'ayoyin al'umma kenan inda kowa ya tofa albarkacin bakinsa da kuma ra'ayinsa game da wannan maudu'i na a matsayin mutum na dan cikin jihar kaduna wata irin shawara zai ba gwamnan game da gushe-gushen da ake a cikin jihar da haka kuma muke cewa masu kallo sai mu tara a shiri na gaba a cikin wani sabon shirin namu na faɗi ra'ayinka a madadin wanda ya sada ni da ku umar muhammad sai ni da na shirya kuma na gabatar fatima shehu katan nake cewa mu kasance lafiya